Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar goma ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai. To baballe kasar Iran na dada goyon bayan Rasha a yakin da take yi a Ukraine a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya. Shugaban China shi Jinping ya jaddada muhimmancin dangantakar China da kasashen larabawa ta fuskar tsaro da makamashi a yayin wasu tarurruka a Saudiya. Sannan hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ce samar da alluran rigakafin cutar Ebola ga Uganda da aka yi shekaran jiya Alhamis wani babban abin tarihi ne. Kanin labaran kenan To a cikin shirin namu nan za a ji cewa a Najeriya matsalar rashin tsaro na ci gaba da hana jama'a walwala da gudanar da lamuransu na yau da kullum musamman a yankunan karkara na arewacin kasar. Lokacin an gina ta da manufar za a haɗa mutanen Najeriya da mutanen Nijar a rinka koyar da su turanci da faransanci da sauran a ilimi na zamani. amma da Allah ya kaddaro mu da wannan kaddara ta matsalar rashin tsaro kaga mutane na jin tsoro idan Hukumar tattara kudaden gwamnati da kula da yadda ake kasafta su a Najeriya ta sha alwashin daukar kwararan matakai a kan ma'aikatu da hukumomin gwamnati da ba sa kai kudaden asusun gwamnati na bai daya. Bayan nan muna tafa da rahoton taron bita da wa juna sani ga kwamandoji da manyan jami'an hizba na jihohi shida a arewa maso yammacin Najeriya kan cin zarafin mata da yara ƙanana. Kamar kowane yammacin rana Asabar, yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda babu yakub makeri ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin rayun masu saurare amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Kasar Iran ta zama babbar mai goyon bayan Rasha ta fuskar soji tun bayan da ta mamaye Ukraine bisa ga bayanan sirri na baya-bayan nan na ma'aikatar harkokin tsaron Birtaniya. da alamar goyon bayan da rasha ke samu daga iran zai karu a cewar ma'aikatar tsaron ta burtaniya saboda ta bakinta rasha na kokarin samun karin makaman yaƙi ciki har da ɗaruruwan makamai masu linzami daga iran a madadin haka kuma rasha na iya tayin samar da ƙwararru masu koyar da dabarun yaƙi da kuma sauran ƙwararru kan na'urori wanda hakan na inganta dangantakarsu da alamar rasha ta yi amfani da kaso mai yawa na tarin makami mai linzamin ta samfurin ss-26 mai matsakaicin zango mai daukar bam mai nauyin kilogram 500 har zuwa nisan kilomita 500 a cewar ma'aikatar ta kara da cewa muddin rasha ta yi nasarar kawo ɗimbin makamai masu linzami kirar iran ga dukkan alamu za ta yi amfani da su wajen faɗaɗa hare-haren da take kaiwa kan muhimman madafun abubuwan more rayuwa na ukraine shugaban china shi jinping jiya juma'a ya jaddada muhimmancin dangantakar china da kasashen larabawa ta fuskar tsaro da makamashi a yayin wasu tarurruka a saudiya wanda hakan ya dada ya wato ya dada jaddada tankiyar da ke tsakaninsu da amurka a rana ta uku kuma ta ƙarshe ta ziyarar tashi shi ya halarci wata ganawa ta ƙungiyar ƙasashen larabawan yankin gab mai mambobin ƙasashe shida da kuma wata faɗaɗɗiyar ganawa ta shugabannin ƙasashen larabawa da china wannan ne karo na uku da shi ya fice daga china tun bayan barkewar cutar corona. tattaunawar ta jiya jama'a ta biyo bayan wata ganawa ta bangarori biyu da bangaren shugaba shi da kuma bangaren masarautar saudiya wadda ta kai ga fito da takardar sanarwar bayan taro ta bai daya wadda ta jaddada muhimmancin tabbatar da natsuwa a kasuwannin mai wanda hakan na ɗaya daga cikin abubuwan da ake samun tankiya a kai tsakanin amurka da sauran ƙasashe musamman saudiya da china hukumar lafiya ta duniya who ta ce isowar ɗaya daga cikin alluran rigakafin cutar ebola a uganda shekaran jiya alhamis wani abin tarihi ne mai nuna yadda duniya ke da sukunin ɗaukar mataki kan ɓarkewar cututtuka alluran rigakafi juyi biyu ɗin nau'in ebolar sudan sun iso kwanaki saba'in da tara kawai bayan shelar ɓarkewar cutar ranar ashirin ga watan satumba a cewar who abin da ya faru game da uganda na nuna cewa za a iya gaggauta tsara yadda za a ceto rayuka a daidai tsakiyar barkewar annoba a cewar dr jane root ajen acero ministar lafiyar kasar uganda sabanin abin da ya faru a baya inda who ta ce kafin a fara zagaye na uku na gwada rigakafin a gini yayin barkewar ebola a afirka ta yamma a shekara ta dubi da goma sha biyar sai da aka yi watanni bakwai bayan shelar barkewar cutar kafin rigakafin ya iso duk da haka dai ya zama wani abin tarihi na ci gaba kuma a lokacin an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin dan bari mu kawo muku rahotonmu na farko a najeriya matsalar rashin tsaro na ci gaba da hana jama'a walwala da gudanar da lamuransu na yau da kullum musamman a yankunan karkara na arewacin kasar matsalar ta hana jama'a amfana da wasu ayyukan more rayuwa da aka samar a yankunansu domin fargabar fadawa hannun 'yan bindiga daga sokoto muhammad nasir ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana duk da nasarorin da gwamnatin najeriya ke samu akan yaƙi da 'yan ta'adda har yanzu da sauran rena a kaba da mai al'ummomi na ci gaba da fuskantar tsangwama daga 'yan bindiga alal misali a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya da yawa al'ummomi na cikin rashin tabbas musamman a yankunan karkara inda 'yan bindiga ke cin karensu ba babbaka yankin gudu da tangaza da ke yamma maso arewacin jihar inda najeriya ta yi iyaka da jamhuriyar nijar jama'a na ci gaba da zaman ɗarɗar saboda rashin tsaro sunana ibrahim lawal ginjo kuma vice chairman tangaza local government ko shekaran jiya nan 'yan bandit nan sun shiga raka sun je sun kai mana attack sun kashe mana mutane wajen mutum shidda kuma sun ta da dukiya wajen nage tsakanin nage da akuya tunkiya wajen dubu ɗaya da ɗari biyar so mun je mun jajanta musu abinda muke roƙo nan gwamnati allah muna ta shigo ciki ta ga da za ta taimaka mana da ƙarin jami'an tsaro da kuma kaya aiki. A ƙaramar hukumar mulkin guduma mutum ɗaya ne a cewar shugaban ƙaramar hukumar Bello Kili Bacaka. Mutane na tsoron zuwa aiki saboda gudun a ɗauke su. Ni kai nan an taɓa ɗauke ɗana, an taɓa tare ni, na zo daji kamun barayi, an kashe barayi tare da ni ba abin da ba mu gani ba. Kasan matsalar tsaro kowa na gudun rayuwa ta yi. An taɓa zuwa an ka ɗauke motar soja. har yanzu motar nan ta soja an ce ma mali a ganin ta ba a kuma ganin ta ba akwai wani darakta na dan wanga yanki wanda aka doka aka ba shi kashi ba amshi kuɗi gari kuma aka kashe shi kwanan baya akwai wuraren da anka je anka tare mutane sun zo an bota skirt anka sace mace guda 23 sai da muka je muka nemi taimako muka hada miliyan biyu muka je muka ansu matan nan su 23 ga hannun yan ta'adda yankin na gudu dai nan ne a shekarun baya yan bindiga suka yi wa basaraken balle ya kara go a kofar gidansa kuma har yanzu garin na da wuyar shiga ga bakon fuska abinda watakila ya hana a buɗe wata katafare makaranta da gwamnatin sokoto ta kashe makudan kuɗi ta gina domin amfanin mutanen najeriya da nijar lokacin an gina ta da manufar za a haɗa mutanen najeriya da mutanen nijar a rinka koyar da su turanci da faransanci da sauran ilimi na zamani amma da Allah ya kaddaro mu da wannan kaddara ta matsalar rashin tsaro kaga mutane na jin tsoro idan ka lura local government da kace kana ganin in ba ni ba ma baka ma ga kowa ba duk da wannan yanayin da ake ciki jami'an tsaron da aka tura a yankunan suna kan kokarin kare rayuka da kuma dukiyoyin jama'a kamar yadda shugaban karamar hukumar gudu ya tabbatar especially da ni nakan je tare da soja nakan je tare da yan banga duk ina aka zo akan je tare da ni wani lokaci mu tafi a kashe wani lokaci mu samu sa'a mu kashe wani lokaci mu an su babura yanzu haka ko shi sojan da aka ɗauke mini last week aka kawo sabo akalla muna da babura sun kusan guda goma da muka karɓo daga hannun barayi yayin da ake fuskantar wannan yanayin rundunar sojan najeriya ta ce tana kara ɗaura himma wajen samar da tsaro a najeriya i wish to assure all commanders that nigerian army headquarters will vigorously sustain ongoing efforts kamar yadda waɗannan kalamai na babban hafsan mayakan ƙasa lieutenant janar faruk yahaya ke karawa kwamandodin yaƙi na ƙasar ƙwarin gwiwa a lokacin rufe taron da suka gudanar a sokoto inda suka yi bita akan nasarorin da suka samu da kuma ƙara shiryawa domin fuskantar ƙalubalen samar da tsaro muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir da wannan rahoton Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baballe ga dukkan alamu an shiga zango mai matukar sarkakiya ga kasar Maroko wadda wannan ne karan farko da ta taba kaiwa kwata final a gasar cin kofin duniya wadda wannan ne kuma karan farko da aka taba yi a wata kasar larabawa Wa uba gashi tana fuskantar portugal mai tunƙaho da mai kirɓa ƙwallon nan wato cristiano ronaldo bari dai a ce watakila da yake ronaldo ya ci koko ya yi kwance-kwance ya sake burgewa ta irin hanyar da ya saba amfani da ita ko taka burki ga hubbasar da morocco ta yi ta tarihi mai yiwuwa zai iya yi kuma a yau dinnan asabar shin zai yi ko ba zai yi ba wannan ce dai babbar tambayar da ake yi game da ronaldo ganin cewa a baya kocin portugal fernando santos ya dan dakatar da shi wato a karawarsu da switzerland wadda portugal ta yi mata shida da ɗaya a zango na shida ranar talata an zartas da hukuncin daurin shekaru biyar da watanni tara ga wato a gidan yari ga wani attajiri mai rajin jaddada tsarin dimokuraɗiyya wanda aka samu da wasu laifuka biyu na coge masu nasaba da saba tsarin haya a hong kong a yau dinnan asabar wanda wannan ne na baya-bayan nan a jerin matakan shari'a da ake ɗaukawa kan manyan 'yan gwagwarmaya al'amarin da masu suka ke cewa wani ƙoƙari ne na dakile adawa a birnin. jimmy lai wanda aka kama a wani mataki na murkushe kungiyoyin rajin demokaradiyya da ake yi a birnin biyo bayan wata zanga-zangar da ta yadu sosai a shekara ta 2019 kuma a ƙarƙashin wata dokar tsaron ƙasa da china ta tilasta amfani da ita an ci shi tarar dala 257 kamfanin sadarwarsa mai suna next digital ya kasance mai buga wata jarida mai goyon bayan tsarin demokaradiyya mai suna apple daily a latilas jaridar ta daina aiki bayan kama manyan shugabanninta editocinta da kuma 'yan jaridanta a gaida ibrahim kalimasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Hukumar tattara kudaden gwamnati da kula da yadda ake kasafta su a Najeriya, wato Revenue Mobilization and Fiscal Commission a Turanci, ta sha alwashin daukar kwararan matakai a kan ma'aikatu da hukumomin gwamnati da ba sa kai kudade asusun gwamnati na bai daya. To sai dai wasu a majalisar dokokin kasar na ganin akwai abin dubawa inda majalisa ce ke sa ido akan ma'aikatan. wakiliyar murya amurka madina dauda na ɗauke da ƙarin bayani A cikin 'yan kwanakin nan ne majalisar dattawa ta koka akan yadda ma'aikatu da hukumomin gwamnati sama da ɗari suka ƙi bayyana a gaban kwamitin da ke kula da harkokin gwamnati na majalisar dattawa domin amsa tambayoyin da ake gabatarwa a rahoton babban mai binciken kuɗi. Akan haka ne shugaban hukumar tattara kuɗaɗe da kula da yadda ake kasafta su ga asusun gwamnati Muhammad Bello Shehu ya ce za su ɗauki ƙwararren matakai akan ma'aikatun kamar yadda doka ta tanadar musu. Dokanmu ya ba mu daman mu nemo abin da ake ce ma takaddu na wani ma'aikata na gwamnati mu gayaya suke yi da kudaden shiga suna kaiwa wato federation account yadda tsarin mulki ya ce ko ba sa kaiwa ya ce kowane ma'aikata muna da hurumin mu je mu tambaye su mu duba takardunsu amma akwai guda biyar wanda aka sa su aka rubuta su kin ga da nnpc na da har da nnpc na yanzu kin ga da dpr wanda ita ce yanzu ake ce ma nupric wato department of petroleum resources kenan a da yanzu ta zama nupric kin ga akwai babban bankin Najeriya Central Bank of Nigeria kenan. Kin ga akwai ita kanta Ministry of Finance sannan kuma akwai Federal illar Revenue wato masu kula da haraji sannan kuma akwai Nigerian Customs Services. to yana nan su an rubuta su a cikin act namu amma act din ya ce kowane ma'aikata amma wa'annan an sa su da dalili saboda yanda suke kawo kuɗaɗe shiga wanda ake sa kai su federation account ake rabawa. Amma ga sanata mai wakiltar Katsina ta Arewa a majalisar dattawa Ahmad Babba Kaita yana ganin majalisa tana da laifi a bangaren aikinta na sa ido akan waɗannan ma'aikatun. Ni kaina ban iya hidda kaina saboda ɗaya daga cikin ayyukanmu shine sa ido bincike leƙen asiri da tabbatar da cewa duk kuɗin da aka kasafta na najeriya mun sa ido mun bi su sau da ƙaha mun ga cewa sun abin nan wannan gaskiya wani abu ne wanda ba zan yi kuɗin goro ba da kowa da kowa amma waɗansu mu mafi yawan kwamitis mu sun gaza kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo mu ƙasar illa hukumar tattara kuɗaɗe da kula da yadda ake kasafta su a ta bakin shugabanta Dr. Muhammad Bello Shehu ya ce akwai mataki da hukuma ta fara ɗauka na neman a ƙara mata ƙarfi saboda ta kai ga ladabtar da ma'aikatu da hukumomin da ba su bin umarni. Idan muka same su da irin wannan laifin a doka da tsari ya bamu da tsarin mulki da kuma dokar ma'aikatar tamu bai ta bamu daman yadda za mu yi enforcing wannan dokan ba. To yanzu shine muka nemi majalisa na ƙasa ƙoƙari da suke su gyara wannan tsarin mulki muka ce muna roƙonsa alfarman su yi mana wannan majalisa sun yadda to in aka yi mana wannan an taimake mu wurin aikinmu. Abin jira a gani shine ko majalisar dokoki ta tara ɗin nan za ta iya kammala aiki a kan dokar ko za ta bar wa majalisa ta goma mai shigowa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, An kammala taron bita da karawa juna sani na yini uku a Kano ga kwamandoji da sauran manyan jami'an hukumomin Hisba da jihohi shida a arewa maso yammacin Najeriya. Taron ya mai da hankali ne akan dabaru da hikimomin tunkarar kalubalen zamantakewar ma'aurata musamman sha'anin cin zarafin mata da ƙananan yara. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. wakilai daga hukumomin hizba na jihohin kano da katsina da kebbi da sokoto da jigawa da kuma zamfara ne suka halarci taron inda masana dokokin da suka shafi yaƙi da cin zarafin mata da yara da kuma mahangar shari'ar musulunci akan waɗannan batutuwa suka gabatar da makaloli kana daga bisani aka tafka muhawara a zauren taron. watan abin da ya fito sabo akwai dokoki wanda yawanci lauyoyi suka yi sanin dokokin nan to kuma da muka zo sai aka hiddo mana su fili aka yi bayanin su da hausa yadda za a gane tunda su uh, yaren lauya wahalar ganewa ke gari sai shi don saƙe-saƙe ke akwai to amma sai suka suka warware mana su kuma sai muka ga ashe wannan warwarewa ta karasa mana fahimta ashe abin da muke yi zai taimaka mana wajen fahimta aikin sosai domin idan kai aiki ko da kana son taimakon mutum sai kuma ka saba doka to sai ka ga cewa aikin ba zai tasiri ba Malam Abdullahi Abba mai maja kenan mataimakin kwamandan Hizba na jihar Katsina. Mahalarta taron dai sun lura cewa al'adu da rashin wayewa da kuma talauci na cikin manyan abubuwan da ke mayar da hannun agogo baya ga kusan dukkanin wani yunkuri na magance matsalar cin zarafin mata da yara a lardin arewacin Najeriya. To amma Malam Ibrahim Ɗahiru Garki da ke zaman kwamandan hukumar Hizba ta jihar Jigawa na cewa. Wannan matsala da ake fama da ita ta cin zarafin mata da ƙananan yara. Ni a fahimta ta kusan ta zo ƙarshe. Dalili na shine doka dai gwamnatin jihar Jigawa ta riga ta yi doka akan duk wanda ya ci zarafin ya mace ko yara ƙanana ga irin hukuncin da za a masa kuma wanda insha Allahu mu da muka zo muka samu horo har na tsawon kwanaki uku a wannan guri insha Allahu za mu bi mataki bayan mataki da sauka har ƙasa sai mun ba da horo yadda za a samu makamar aikin cibiyar DRPC mai bincike kan kyautata al'amuran jama'a bisa tallafin gidauniyar Ford Foundation da suka shirya taron sun ce za su ci gaba da sanya ido sosai domin horon ya yi tasiri ga sauran jami'an hizba a jihohin guda shidda da suka halarci taron kamar yadda barista umar ahmad umar jami'i a cibiyar ta drpc ke faɗi. za mu bibiye su don a tallafa musu gabatar da wannan horarwa da za su yi za mu tura wakilai su tabbata an yi kuma an yi shi yadda ya kamata kuma kamar yadda muka gaya musu su yi kokari su haɗa gwiwa da lauyoyi da suke da su a cikin hukumar hizba wanda suke zama masu ba da shawara don su zo su horar da ma'aikatan hizba din akan me tanadi tanadan ƙasa akan laifukan da suka shafi cin zarafin mata da ƙananan yara idan an samu misali laifi na faɗi menene da me ake bukata don a tabbatar da wannan laifin saboda ka a sami wani tasgaro wajen tattara shaidu da za su taimaka wajen hukunta masu laifi baya ga ba da irin wannan horo ga jami'an hizba masu kula da lamura na ganin cewar akwai bukatar ƙara kaimi wajen magance matsalar al'adu da talauci da akan fake da su wajen ci gaba da cin zarafin mata da yara a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim kori yanzu kuma ga shirinmu na gaba. A tafiya, a dawo lafiya. a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makiri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba ne da rahoto na musamman ta barabari ta aiko mana daga jamhuriyar Nijar akan koke-koken da al'umma ke bayyanawa na samun matsaloli a zirga-zirga da suke yi a kasashen makwabtan juna na yammacin Afirka ko kuma ECOWAS. A makon da ya gabata mun kai inda babban bakonmu a wannan shirin yake magana akan bin dokoki na zirga-zirga tsakanin kasashen a don haka bar mu tashi daga nan. Kowa ya yi aiki da doka sannan shi doka kuma ya gyara kowa aiki shi to don ina muka ce mu tara wayannan mutane eh, su zo mu yi hira mu bayyana ma juna cikin sulhu mu bayyana musu wani abin yake kuma kowa ya ya yi wada abin ya dace akwai matsala saboda matsalan da akwai ai shi na ai da wuya na yanzu kai jirganiya yau in ka tashi ka kama hanya ka ce kai burkina sai a ce hakawa kaza hakawa kaza alarka in akwai takardunka kamar kowane dan kasa ya kamata ya zamana yana da kar dantakin nashi kuma akwai karne da sai da yawa in baka da kar dantike karne da sai da yawa kowane kwamishara kana samun shi kuma da karne kana na vaccination in akwai su gare ka sai ka tafiya hankali kwance ka je ka dawo ba ba tilas na ba sai ka ba da wani abu ga frontier su ma dai mata ba a bar su a baya ba kamar yadda hajiya amina dauda shugabar kungiyoyin mata a nan jihar da ta bayyana irin matsalolin da suke fuskanta inda kuma ta kara da kokawa kamar haka sunana madam dauda hajiya amin shugaban shugabannin mata na rejiyar kin zandar gaba daya to a wannan zaman taro dai an waye mana kai bisa kan mahimmancin takardu na cdao zuwa karta didantite cdao fasfor eh, da fasfor kala-kala da wa'ansu takardu na balaguro zirganiya tsakanin kasashen cdao kuma a gaskiya mun ji daɗi to kamar yadda eh kudirin ya dauka bisa kan zirganiya tsakankanin kasashen su da yawo in ka huta gaskiya sai ka gaba hakanan ba ne ba yanzu a takaice kamar daga nan in ka huta zuwa nigeria ba a sanci daga Nijar kuma shiga burkina nan ma ba karamin tashin hankali ba ne nan ne dai kasashen biyu ni wanda na huta na gani eh, gaskiya ana takura ma talakawa ba a kula da wannan rajajeniyar da aka ɗauka tsakankanin ƙasashen su da yawo ko suna da takardu burkina wallahi diyoyin da kake biya ba su da misali dole su da yawo sai ta ɗar mai tsatso ba idan su da sai ta ɗar mai tsatso eh mata mahi yawa mata da in ka shiga yanzu a yau mota kano kano sai ka ga da kyal zaka sami namiji ɗaya ko biyu duk mata ne matan wannan kwa wanda ka gani yana bisa kan hanya wannan ba daɗi bai kai shi mahi yawan su an bar su da marayu ne an shar ko kuma matan sallau kawai nake ce masallau mazajen yau fit da responsibility total sai a kyale namiji da ran shi da lahiyar shi kawai he ya saka ma mace gida ya ce gidan na hajiya ne haka nan bai ba hajiya dole he ta ciri ta kullu kuma wallahi duka matan wannan wadda take da jari mai karhi bai huce shi ka ɗari biyu kuma in suka je suka kawo kayan da ba kayan kirki ba kawai abinci ne ake nema cije-cijen kan hanya kuma a takura musu a tsakani da allah ni dai ina kira ko kuma ina kuka bisa kan wannan da sunan mata ga baki ɗaya masu zuwa kasuwa a tausaya musu marayu ne a bayan su dole ce take hudda su wallahi ko da takarda takarda ba ta kare shi nan in ka shigo ma a nan kakin ma zancen waje a cikin gida ma duwankin namu sai su rihe ido a yi ta ci musu mutunci ko baka imani wani abu in ka gani sai ka yi kuka sai dai mai gajibo ibrahim din ya ce wannan ba zai sa a ciwo kan matsalolin da ake fuskanta ba ba mu iya kin magani so yanzu wanga abun da muke gai kamar introduction da kamar mun zo na musan ko kusan ana son wani kenan sai an ci gaba da kawo information eh, ma mutane kamar surtu waye kai surtu journalist wanga aiki na journalist sai mun komo du journalist na jayan ga na zandayar sai na jayan da magaran sai mu tara su wuri guda kamar kwana biyu ko kwana uku a ayi horo sannan kowa ya gane kan abin sannan ita kungiya sirrin na sai da wadda a can mai za ta kawo muku gudunmuwa don ku yi ta aikin ku na waye kan al'umma game da wannan aiki a eh, wannan lawa na sediyawo. Kungiya mai zaman kanta wato Perol ita ce da nauyin wannan aiki cewar shugabanta Haruna Musa a matsayinsu na wakilan kungiyar ta ECOWAS za su kai koke-koken jama'a gaba. To madalla a mako mai zuwa daga wannan jawabi ne za mu tashi idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman tamar abari da ma ɗaukashin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka. Baba Yakubu makere ne daga nan birnin Washington DC nake sallama. To a gaida Baba Yakubu ga kaɗan daga cikin rayun da masu sauran kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum biyoyi Hausa, yau take ranar 'yancin ɗan adam ta duniya. Sai dai kashe abin bakin ciki da takaici. 'Yancin ɗan adam a duniya ba shi wani tasiri. Domin Malam Bahaushe ya ce, da na gaba ake gane zurfin ruwa. Sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Jau ya ce hakika matukar dai za a iya kyala mutum ya ajiye ko nawa yake so to bai kamata a ce an kayyade mishi abin da zai cire a rana don haka muna adawa da wannan yunkuri na CBN domin tabbas za mu cuti sosai sakamakon hakan. Salam fatan alheri ma'aikatan BOA da fatan kuna lafiya da ƙarshe nake muku addu'ar Allah ya ƙara muku hazaƙa da basira ya kare mana ku a duk inda kuke gudanar da aikin ku. Sako daga kawo mai ruwa bajoga. Ke sako daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na yashi Lakwaja da Abdullatif Tanko na yashi Lakwaja jihar Kogi Najeriya suka ce yau ne ake bikin ranar 'yancin ɗan adam ta duniya sai dai babu zanin ɗorawa zuwa wannan biki ganin yadda jagorori da aka bai wa kula da 'yancin ɗan adam suke tauye 'yancinsa ko ma cin amanarsa wasu sun yi gwagwarmaya domin kwato haƙƙinsu a gun jagororinsu an musguna musu balle sun kai kokensu a yi ta sha'ani kurum wai an cuci ɗan ƙauye Sako daga kwamar Ilyas Yakubu da gawa daga jihar Bauchi da Isa Jikan mai saje toro da Sanusi Madatai da Magaram da Haddabi mai kwamfuta mai yama da Kwamar Ibrahim Lara Gapta suka ce salam biyo ya Hausa muna kira ga gwamnatin Najeriya ya kamata ta gaggauta magance matsalar rashin tsaro a yankin arewaci da ke ciwa al'ummar tuwo a kwarya kafin babban zaɓe na 2023 mai zuwa domin su ma al'umma su samu damar gudanar da zaɓe a cikin garuruwansu cikin kwanciyar hankali da lumana ku tashi lafiya biyo ya hausa mun gode. To yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaicen kasar Iran ta zama babbar mai goyon bayan rasha ta fuskar soji tun bayan da ta mamaye ukraine bisa ga bayanan sirri na baya-bayan nan na ma'aikatar harkokin tsaron burtaniya shugaban china shi jinping jiya juma'a ya jaddada muhimmancin dangantakar china da kasashen larabawa ta fuskar tsaro da makamashi a yayin wasu tarurruka a saudiya wanda hakan ya dada nuna tankiyarsu da amurka Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce isowar ɗaya daga cikin alluran rigakafin cutar Ebola Uganda shekaran jiya Alhamis wani abin tarihi ne mai nuna yadda duniya ke da sukunin ɗaukar mataki kan barkewar cututtuka. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu idan Allah ya kai mu mu na dare wato tare da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba wanda ya taya na gabatar da shirin da salaman abu wanda ya daidaita mana sauti da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu sidrik ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc